This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. haka Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. an kafa dokar hana zirga-zirga a birnin new york na amurka da kewayensa tun daga jiya asabar ta yadda hukumomi suka sa komai ya yi tsit a wannan birni mafi yawan mutane a amurka a daidai lokacin da guguwar dusar kankara da ke addabar yankin gabar gabashin na amurka ke ta ƙara tsima gwamnan jihar new york andrew cuomo ya kafa dokar hana tafiye-tafiye a dukkanin hanyoyin unguwanni da manyan hanyoyi da ke birni mafi yawan mutane miliyan takwas da rabi da kuma long island har ma da hanyar zuwa new jersey daga bangaren yamma mahaukaciyar guguwa mai suna storm jonas ta matuƙar kaca-kaca da yankin tsakiyar atlantic da yankin arewa masu gabas zuwa yammacin jiya asabar inda tudun dusar kankar da ta zubo a birnin washington dc ya kai kusan sentimita 60 lullube da birnin inda ake hasashen sake fuskantar zubar kankara na tsawon wato kimanin sa'o'i takwas wannan guguwar dusar kankarar sai da ta tilasta canza tsarin tafiyar ɗaya daga cikin manyan jami'an amurka sakataren tsaron amurka ashkata ya kamo hanyar zuwa gida daga ziyarar kwanaki biyar da ya kai paris da kuma wurin babban taron tattalin arzikin ƙasa da ƙasa a davos na ƙasar switzerland yayin da alatilas ya canza inda ya dusa to ya zuwa yanzu dai mutane goma sha biyu ne suka mutu duk da hasashen cewa farfadowar koko jituwar dangantaka tsakanin amurka da iran ta sa babbar kawar amurkar saudiya jin an ci amanarta ba a ga wata alamar rashin jituwa ba jiya asabar yayin da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da jami'in saudiya da sauran jami'an kasashen laraba ganawar wacce aka yi a birnin riyadh na saudiya ta zo ne bayan wasu manyan al'amura masu nasaba da iran ciki har da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da kama wasu amurkawa a jirgin ruwa na wani ɗan lokaci da musayar fursunoni da ta kai ga sakin amurka hudu da ke kurkuku a iran inda aka saki amurke na biyar a makon jiya din duk da faruwar waɗannan al'amura ministan harkokin wajen saudiya ya ce baya tsammanin hulɗar kud kud tana iya yiwuwa tsakanin amurka da iran aljubar ya yi wannan kalamin ne yayin da shi da keri ke zaune kafaɗa da kafaɗa jiya asabar a wurin wani taron manema labarai ya kara da cewa ba na tsammanin amurka ba ta san kowace irin gwamnati iran ke da ita ba to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mataimakin shugaban amurka joe biden ya gaya ma turkiyya jiya asabar cewa amurka na sane da cewa kungiyar kurdawa ta pkk na da haɗari ga turkiya kamar yadda isis take duk wani goyon bayan da amurka ke baiwa dakarun kurdawan da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi a iraq biden ya je birnin istanbul ne don ganawa da firaminista ahmed Batagulu da shugaba rajab tayyip erdogan a gabanin wani yunkuri da za a fara makon jiya ko ko makon da ke tafe na lalubo hanyar tattaunawa ta ƙasa da ƙasa kan makomar siriya bayan ganawa da firaministan turkiyya biden ya ce ba mayakan isis ne kaɗai ke barazana ga rayuwar mutanen turkiya ba ita ma pkk mai haɗari ce kuma muna sane da hakan ƙungiyar ta'addanci ce muraran kuma abin da suke yi na da matukar haɗari to sai dai masu lura da al'amura a turkiya sun lura cewa biden bai yitar da dakarun kurɗawa da ke siriya mai suna rundunar kare jama'a wadda turkiya ta tsana kamar yadda ta tsani pkk din ba wani jami'in soja a burkina faso ya ce an kama sojoji goma dangane da wani samaman da aka kai da asubahin ranar juma'a wajen wani wurin ajiye makamai wanda ke wajen birnin wagadugu wannan samaman da aka kai wurin adana makamai da ke yumdik ya zo ne mako guda bayan da wata kungiyar ta'addanci mai alaka da alka'ida ta kashe mutane akalla 29 tare da ta wasu da dama ciki har da wasu 'yan kasashen waje da dama a wani otal ɗin alatu da kuma wani wurin shan shayi da ke kusa da gurin mai magana da yawan sojojin wuli yumego ya faɗi jiya asabar cewa dukkan mutane goma da ake zargin su da hannu a samaman da aka kai yana wato na wajen adana makamai da tsofin dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasa ne ya ce an kuma kama wani shugaban addini kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya bar afirka jiya asabar yana nazarin jerin zaɓin da yake da su da zai iya amfani da su wajen kwantar da dambarwar siyasa a burundi mambobin kwamitin sun yi ganawa mai cike da takaici da shugaba fiyar nkurunziza ranar juma'a inda ya ki nuna alamar sassauci game da watsi da ya yi da batun girke sojojin tabbatar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar afirka ko kuma tattaunawa ta kwarai da 'yan adawa dole ƙungiyar ta tarayyar afirka ta san abin da za ta yi tunda an fuskanci wannan matsalar a cewar wato jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Kaduna ta kaddamar da shirin ciyar da yara a makarantun firamare abinci ranar Litinin da ta gabata ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Nasiru ‘yan Rufa'i. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya ziyarci wata makaranta domin ganin yadda wannan shirin ke tafiya. Wasu yaran makaranta a ƙaramar hukumar Kauru ke rera waka da ke cewa za mu ci shinkafa mai rusau, wato abincin da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru 'yan Rufayi ya tanada. Na ziyarci wata makaranta a yankin Narayi a cikin garin Kaduna inda na zanta da ɗaya daga cikin masu dafa abinci ma yaran. Mun fara da yamma jiya domin jiya ne muka fara siye siyan mu. so kuma allah ya ba mu sa'a yau mun fito da abinci 9 o'clock mun kawo abinci su ba wani problem domin kudi an rige an ba mu kudi tun thursday kudi ya shigo account one week suka ba mu one week yanzu kowa kowanne zai yi shirin shi satin abincin na na sati zai je ya siya kayan mu yanzu ana rayuwa idan a makaranta ne matan da za su dafa a ranan suna hada wuri ɗaya ne su dafa sai su ɗauka su kawo sai kowa ya feeding number of peoples da zai ciyar da shi mai sa ido kan masu dafa abincin malama esther bala ta ce ta gamsu da kokarin da matan suka yi musamman a rana ta farko matan sun yi kokari sun yi shi a daidai lokacin da gwamnati suka gaya masu yara kuma sun ci daidai lokacin da aka yi magana kuma sun koma a zuwa kan sun ci gaba da karatunsu a wannan ward muna da yara 260,015 makarantu guda uku ne masu dahuwan abinci muna da 28 women gobe muna da shinkafa da wake da lemu daga nan wednesday muna da beans porridge and vegetable fish uh, thursday muna da maimai da miyan ganye ranar juma'a muna da za a ba su lemu that is minerals ko da biskit ko da juice ko da milk yau farkon rana matsalolin dai da muka samu dai ba a yawa mun samu dai wasu iyaye na gani ba su sani ba ba kawo kwanoni yara duka ba wasu sun kawo wasu dai ba su kawo ba yaran fa sun gamsu da abin da suka samu Esther Dalam, Primary 1. An kawo mana doya da miya Miyankoi ya yi daidai. Gana Mustapha Yuba doya da kwai miyan kwai ya yi daɗi sosai. Headmaster makarantar Malam Balabarde ya ce ya gamsu da yadda aka fara tafiyar da shirin amma akwai buƙatar lura da yadda aka sami ƙarin yawan yara a makarantu. Ta dalilin wannan program zai sa iyaye su kawo yara kuma zai sa yara wanda dama suna zuwa makaranta su koma gida zai retaining yara a makaranta. kuma ba za a samu damuwa ba domin bisa ganewa mu bisa ga abin da aka koya mana shine yunwa yakan shafi koyarwa idan yaro yana ya zo class da yunwa ba zai iya gane abin da malami ke koya masa ba amma idan yaro ya samu abinci ya ci ya ji daɗi ya koshi to zai iya bashi zarafi ita ya sa zuciyar shi ya saurari malami yayin da yana koyarwa don haka shirin nan da gwamnati ya kawo zai kawo taimako kwarai da gaske kuma na gode a makaranta na yau an fara ce da yara na kuma waɗanda an sa su su kawo abinci sun yi abinci mai kyau kuma sun kawo an raba wa yara kuma yara sun ji daɗi don haka mun gode sosai addu'a na da fata na shine bari wannan shiri ya ci gaba sai dai damuwa da na samu a nan shine Eh, yaran da sunayen yara a mai yawan yara da an yi amfani da su domin a ce da su yara a yanzu haka sun fi yawa domin da yawan yara 1,200 ne da wani abu amma yanzu yara sun kai casa'in. a wajen kaddamar da shirin gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufai ya ce za a ciyar da yara miliyan ɗaya da rabi a karkashin shirin a kwanan baya kwamishinan ilimi na jihar kaduna dr shehu usman adamu ya ce kowane yaro zai sami abinci na kimanin naira hamsin kowace rana a karkashin wannan shirin iliya kure muryar amurka daga kaduna Najeriya. galibi dai batun ciyar da ɗalibai abinci a makarantu ba zai jawo hankalinmu sosai ba amma kamar yadda watakil ba za ku kasa jiba cikin rahoto da ya gabata masana suna danganta yunwa a zaman wata matsala da ke gurgunta neman ilmi to da shike matsala tana iya kasara natsuwa da neman karatu ko kuma da neman ilmi Muga ya dace mu kawo muku ci gaban kashin farko da muka gabatar a Ghana wadda aka yi tsakanin jami'an gwamnatin jihar ta Kaduna da kuma waɗanda aka zaɓa wajen aikin dafa ɗaliban wannan abinci. Mun dakata ne inda aka yi wannan tambaya. Ran Honorable Commissioner ya daɗe. Sunana Mama Amina daga Cikun. Matsalar mu a wannan yanki shine matanmu sun nemi wannan aiki na dafa abinci. ba su samu ba sai sunayen wasu suka fito wasu daga waɗansu yankuna mu kuma muna da burin mu ga cewa mu ne muka ciyar da 'ya'yanmu abincin da za su ci yanzu ya ake ciki to babu shakka tsarin nan an tsara shi akan cewa kowace mace da za ta ba da abinci ta ba da abinci a makarantar firamaren da yake ƙauyensu ko garinsu ko unguwarsu to amma saboda yawan mata da sunaye da aka zo da shi aka samu hautsineniya aka hautsina waɗannan sunaye aka samu kuskuren kai wasu mata garin da ba garinsu ba a yau nan mun samu rahotannin wasu garuruwa suna cewa su ba su yarda matan da ba 'yan garinsu ba su zo su dafa abinci a wannan gari ina roƙo ina kuma ƙara roƙo a madadin mai girma gavna da ni kaina da al'umman jihar kaduna gaba ɗaya duk inda wannan abu ya faru a yi haƙuri za mu gyara za mu ɗauki mataki za mu cire matan da za su suke kai abinci a garuruwan da ba nasu ba za mu cire matan da suke kai abinci a ƙauyukan da ba ƙauyukan su ba za kuma mu mayar da 'yan wannan gari Abinda muke so yanzu a yi shine duk inda irin wannan ya faru mutane su tafi su je su rubuta sunayen matan da suke so 'yan garin nasu su zo su ba hukuma a ma'aikatar ilimi na ƙaramar hukuma amma kada a hana matan da aka riga yanzu aka ba su kuɗi aka kuma umarce su da su je su ciyar da yara kar a hana su zuwa su ciyar da wayannan yara yin haka ya zama haddasa husuma ya zama tauyewa gwamnati 'yancinta na gudanar da al'amura a ƙauyuka da birane da ƙananan hukumomi amma wannan kuka da aka yi mun same shi ba kuma a cikin kaɗai ba mun samu a kauru mun samu a garuruwa da dama yanzu haka ban daɗe da kiran wani bawan allah daga kauru east ba wanda muka yi jawabi da shi na kuma roƙe su su yi haƙuri za a ɗauki gyara amma zai ɗauki kimanin sati biyu zuwa uku domin gyaran ana so a yi shi ne mai inganci kuma ƙaramar hukuma zuwa ƙaramar hukuma na gode ina ma babban bako sanin da zuwa ni daga soba nike kuma na zo ne akan ina so in tambaye shi suna na hajiya falmata ina so in tambaye babban bako akan mu shugabannin cooperative me matsayin mu za a ringa biyan mu ne ko kuma a'a mu ma mu vendors ne ba mu san matsayin mu ba to wannan tambayan tana da muhimmanci kuma tana da kyau a ƙara haskakawa a bada bayani akai domin wasu daga cikin matan da aka zaɓe su a matsayin shugabanni na ƙungiyoyin haɗin kai wato cooperative sun ɗauki wata ragan wani ragaman mulki da shugabanci sun rataya a wuyansu wasu suna ganin su ba ma masu dafa abinci ba ne ko kuma a'a su su ne shugabanni saboda haka sai abin da suke so za a yi na dai-dai ina so in tabbatar musu matsayinsu ɗaya da kowace mace da suke dafa abinci ba su da wani matsayin da ya wuce wannan illa ragamar shugabanci da aka tasa su a gaba kuma gobe da safe in aka wayi gari muka sami wata da almundahanu ko ta riƙe wa mace kuɗinta ta hana ta ko ta yi mata ƙwange a kuɗin ko ta canza wata mai kai wani abinci ko kuma ita bata dafa nata abincin ta kai ba to tabbaci hakika za mu fige ta tas figar kaza domin ba ta da wani matsayi da ya wuce sauran matan da za su dafa wannan abinci su kai mun fara samun rahotanni cewa wasu matan har suna nuna su ne masu supervisors ko kuma su ne masu kula da wannan tsari to wannan ba haka ba ne ba su ne supervisors ba ba kuma su ne coordinatoci ba ba kuma su ne masu kula da wannan tsari ba mukaminsu dai yana nan a mukaminsu na mace mai dafa abinci sai shugabanci da take yi domin su je banki su karɓo kuɗi saboda ba zai yiwu a ce matan dukkansu ne za su yi tururuwa su je banki suna ciro kuɗi su dawo da shi ba wannan shi ne kuma ina kira a gare su da su yi wa Allah su dubi wannan tsarin su kuma yadda cewa ga matsayin da suke amma duk wacce ta yi kuskuren ƙoƙarin nuna cewa ita wata ce ko kuma ita ta ce ta isa ko don tana takaman mijinta na da mukami a jam'iyya ko dan tana takaman ita ce shugaban mata na jam'iyya to ina tabbatar mata ta kuka da kanta don zai iya kai ta rasa mukamin da take da shi a wannan cooperative ta rasa wannan hidima na ciyar da yara abinci ta kuma rasa shi kanshi mukamin nata na woman leader na jam'iyya domin bata zama leader ta gari ba kuma tana ma jam'iyya zagon ƙasa kuma tana ma jam'iyya kafar ungulu saboda haka wannan shine kirana a gare su su mai da hankalinsu su shiga taitayinsu su tsaya a matsayinsu na masu dafa abinci su yi shugabanci da adalci domin da duk muka samu rahoto mata sun koka da ita to tabbaci hakika za mu cire ta don ba wani abu ne mai wahala ba abin da dai za mu yi shine za mu yi da adalci mu kuma tabbatar mun musu adalci su ma saboda kar a rika kawo kuka ba ji ba gani don a tsige su wannan shine kirana a gare su sunana usman muhammad tambayar da muke kuma muna godiya ga wannan shugabanci na ciyar da 'ya'yanmu da wannan gwamnati ta yi wannan bayani ko karin bayani da inda shugaba kwamishina zai mana ga mu iyayen yara saboda mu lokaci ne na fita neman abinci na ƙara kwanciyar hankalinmu na mu fita mu tafi neman kwabinmu kuma ga uniform da za a ba muna godiya to a bari in faro da maganin uniform da kai uniform da gwamnati take yanzu tana wa yara ne 'yan makarantar secondary ba a zo kan yaranku da suke makarantar primary ba kuma na ji muryan wannan tambaya kamar na san shi wannan mai tambaya kamar muhammadu usman shanana ne to kira da muke yi ga iyayen yara shine da su tsaya su mai da hankali su tabbatar yaransu sun je makaranta da wuri kuma su ma sun su kafa kwamiti da duk rana zai je makaranta ya tabbatar an ciyar da yaran na abinci isasshe kuma abinci mai kyau mai girma gavna malam Nasiru ahmad yan rufa'i ya yi alkawari zai ciyar da yara a makarantun firamare lokacin da ake kamfen ya kuma rataya wa ma'aikatar ilimi nauyin tsara wannan shiri mai girma gavna ya kuma rataya wa kwamishinan kuɗi nauyin biyan wannan shiri ya sauke alkawarin shi ma'aikatar ilimi ta tsara wannan shiri ta sauke nauyinta kwamishinan kuɗi ya fitar da kuɗin ciyar wannan na wannan sati da za a fara shi ma ya sauke nauyin shi yanzu nauyi ya koma kan malaman makaranta iyayen yara da kuma wa'inda za su dafa abinci Wa'inda za su dafa abinci na yi kira a gare su malaman makaranta mun yi kira a gare su amma zan ƙara da su yi wa allah su tsaya a wannan tsari cikin natsuwa kada su sa rai a kan cewa wata mai dafa abinci za ta ba su wani abu ko ta rago mudun abincin nan ta tauye mudu don ta ba su kuɗi ko don ta ba su dafaffen abinci kada su yi wannan iyayen yara haƙƙinmu ne gaba ɗaya mu tabbatar yaran nan sun je makaranta da wuri yaron na a tabbatar ya je da kwano wankakke da za a zuba mishi abinci don gwamnati bata ba da kwano ba yaron nan a tabbatar an sai masa yar goran ruwansa an dura mishi ruwa a ciki wanda zai sha ruwa don wata ba za ta bada ruwan sha ba sannan kuma a kafa kwamiti na ƙungiyar malamai da iyaye wato pta kowa a raba mishi ranar da zai je makaranta domin ya ga shin na ɗaya an kawo abinci na biyu an kawo abincin nan a kan kari na uku shin abincin nan an ba yara adadin abin da aka ce a basu wato a yawan shi shin kuma menene inganci da lafiyan wannan abinci duka wannan haƙƙi ne na iyaye haƙƙi ne na kwamitin kula da makaranta wato sbmc sannan kuma haƙƙi ne na su kansu iyaye su tabbatar wannan abu ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana saboda haka kira da muke yi ga iyaye shine su ɗauki wannan abu tamkar nasu ne nauyi ne a kanmu domin kowane yaro na al'umma ne al'umman nan mu ne al'umman nan aka fito da kuɗin nan daga gwamnati aka ba matan nan mata su ji tsoron allah 'ya'yan nan 'ya'yanmu ne su dafa abu mai kyau su dafa isasshe iyaye su ji tsoron allah 'ya'yan nan 'ya'yanmu ne su fita su je makarantar nan su gashin me ake yi su kwaɓi yaran nan kai ku zauna a raba abincin nan cikin kwanciyar hankali da lumana wannan ina ga shine kiran da zan yi ga iyaye daga ƙarshe da babu wata tambaya da aka sake yi zan miƙa godiya ta musamman ga al'umman jihar kaduna na yadda suke ci gaba da ba wannan shiri goyon baya kuma yi kira a gare su musamman sbmc da kuma sauran da, da sauran kafafen watsa labarai su ma su ci gaba da yada mana wannan shiri da kuma kira ga mutane cewa a zo a fito a goyi bayan wannan shiri kada wani mutum mai sayar da wani abu da za a yi amfani da shi wurin dafa abincin yaran nan ya ga an fito ana ta rububin saye ya ƙara wa abin kuɗi in yi haka ya cuci kanshi ya cuci al'umma ya kuma cuci yaran nan da ake ƙoƙarin ciyar da su za mu ba da sunaye na ƙungiyar masu noma manoma da 'yan kasuwa inda za a samu lemo inda za a samu kwai da inda za a samu wasu abubuwa a farashi mai rahusa misali akwai kungiyan masu sai da lemo na jihar kaduna a headquarter su tana nan kaduna a ƙananan hukumomi za su ba mu sunaye na duk waɗanda za a tafi wurin su domin a samu wannan lemo ƙaramin misali shine a ƙaramar hukumar lere na san za a iya samun lemo a unguwar bawa wurin dogo mai lemo da sauran ire iren su to duk wannan za mu yi kuma muna kira a gare su su ma su haɗa kai su ga cewa wannan shiri ya tafi an gudanar da shi cikin kwanciyar hankali mun gode yau shirin damu kusan baki ɗaya zai kare a jihar Kaduna. Malamai da ɗalibansu za su amfana ƙarƙashin wannan shiri na ciyar da abinci sun yaba da shirin bayan da gwamna Nasiru El Rufa'i ya ƙaddamar da shi da kuma wasu ƙorafe-ƙorafe da suka yi a rahoton da Isa Lawali ya aiko mana da bamu samu damar gabatar muku ba. Sunana wa Husaini. Allah ya kawo ci gaba na alheri. Rejoice Ibrahim. Mun gode Allah ya kara Allah ya sa albarka. Sai dai fa wasu daga cikin malaman makarantun firamaren sun ce duk da ke cewan na da mahimmanci amma akwai wasu matsaloli da ya kamata a ce gwamnatin jihar Kaduna ta magance kafin fara wannan shiri. Ciyar da ɗalibai alhamdulillahi ah, mun ga ana ciyar da ɗalibai kwarai da gaske. To amma matsalan shine gwamnati bata duba mu ba ana ciyar da ɗalibai mu ba a bamu albashi ba a matsayin mu na malamai mu muna ganin abin gwamnati akwai matsala saboda haka gwamnati ta binciki local government da su subeb domin a biya malamai haƙƙin su bai yiwuwa kana karantar da yaro ya ci ya koshi kai kuma malami baka ci ka koshi ba ilimi baya inganta idan malami bai ci ya koshi ba ko dai kuna cikin masu matsalolin da aka ce albashin nasu saboda matsalolin su ne a'a babu wata matsala illa an canza mana account wasu an canza musu akawun namba ɗinsu wasu an canza musu psn namba saboda haka muna kira ga gwamnati ta bincika ta gano wannan matsala in kuma bata gano ba mu malamai za mu yajin aikin gwamnati makarantanta alhamdulillah wannan shiri na ciyarwa abin ayaba ne wannan gwamnati ta yi kokari Allah ya saka mata da alheri sai dai abu guda da nake so in jawo hankalin wannan gwamnati a kai shine makarantun nan ba su da tsaron da ya dace zaka samu duk inda aka yi karatu aka tashi za ka samu 'yan iskan gari ke shigowa suna shigowa suna cin karansu babu baka kuma wallahi baka isa ka hana su ba isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya. Masu aro da haka Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kiba Hiro ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. an kafa dokar hana zirga-zirga a birnin new york na amurka da kewayensa tun daga jiya asabar ta yadda hukumomi suka sa komai tsit a wannan birni mafi yawan mutane a amurka a daidai lokacin da guguwar dusar kankara da ke addabar yankin gabar gabashin na amurka ke ta ƙara tsuma duk da hasashen cewa farfadowar dangantaka tsakanin amurka da iran ta sa babbar kawar amurkar saudiya na jin an ci ta ba a ga wata alamar rashin jituwa ba jiya asabar yayin da sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya gana da jami'an saudiya da na sauran kasashen larabawa mataimakin shugaban amurka joe biden ya gaya ma turkiyya jiya asabar cewa amurka na sane da cewa kungiyar kurdawa ta pkk na da hadari ga turkiyyar kamar kungiyar isis duk da goyon bayan da amurka ke baiwa dakarun kurdawa da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi a iraki shugaban kolin iran ayatollah ali khamenei na kiran da a kulla dangantaka ta kudda ta tattalin arziki da tsaro tsakanin iran da china yana mai cewa iran ba ta taɓa yarda da ƙasashen yammacin duniya ba da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.